الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه wa ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau muna ainihin wato a sha tara ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya yi daidai da 27 ga watan tara shekara 2021 a wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam hamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukubatun minar tarih ko hukubatun minar tarih ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ila maqtal al-husayn sana 61 na babban malami al-sheikh Usman al wanda suke da littafi a hannunsu idan bugun yayi daidai to za su duba shafi 217 in kuma ya saba to za su duba a shubahatu al shubaha ta goma daga cikin shigohin da 'yan shi'a suka yada dangane da abin da ya shafi sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bil musamman wannan shubuhar tana da alaƙa da shi sayyidina Umar ne Allah subhanahu ta’ala ya ƙara masa ainihin wato yadda shi shine malayin ke cewa wannan shine majalisi na hamsin da uku a الشبهة yan شبهة الإنشيئة تقوم naha umaru bin al-khattab an mutu'atul hajji umar dan khattab shi ya hana dangane da mutu'a ta aikin hajji wa nisa'i sannan mutu'a da ake yi wannan da yan shi'a suke yanzu suka ce ai na umar ne zo ya hana wannan auren na mutu'a wa huma bayan ko mutu'a ta aikin hajji da mutu'a da mata mashru'ata ne dukansu an shar'anta su fa kaifa yuharrimu umar ma ahallahu Allah ta yaya za a yi umar ya zo ya haramta abinda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato halatta Allah ya halatta abu amma sai da na umaru ya zo ya ƙimeme ya kalla abinda Allah ya halatta shi ya ce haram ne shi shine malam yake cewa awwalan na farko mutu'atul hajji ita mutu'a ta aikin hajji wanda muna da mutu'a guda uku a ƙur'ani akwai mutu'a ta aikin hajji sannan akwai wato mutu'atu talaki sannan kuma akwai kalman attamattu a ƙur'ani da ma'anan jin daɗi kawai mutu'a ta aikin hajji ita ce ayar da za mu kawo wacce Allah ya faɗa cewa atimmul hajja والأمرة لله سيتي فإن أخسرتم فما استيسر من الحدي الله سبحانه وتعالى يتيتي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلا فمن كان منكم مريدا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سيتي فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت tilka تلك عشرة كاملة wannan cewa fa'ida amintum faman tamatta dama ya ce wa akimmul hajja wal umarata lillahi to a irin wannan yanayin mutum ya fita akwai aikin ajin da ake haɗawa da umara wanda mun san muna da ifradi muna da tamattu'i muna da ilani dama a aikin hajji duk wanda ya san abin da ya shafi aikin hajji ya san wannan to sannan muna da mutu'atul talaq ka auri mace ka sake ta ka kawo wani abu ka bata bayan sake wannan Allah ya kira shi yace masa mutu'a a Qur'ani ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna tuna hayatad hayata dunya wa zinataha ta'alaina sai ce ummati ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyau kun ga umarke kunna ba in yi mutu'a da ku ba a in ba ku wani abu bayan sakin auren wanda mace za ta je ta rike kanta da shi wannan abin Allah ta'ala sai kira shi yace masa at at-tamattu ya kira shi yace masa ainihin wato mutu'a to shine malam yake faɗa an subay bin ma'abad annahu qala li umar yace wa umar a bil hajji wal umrati ma'an na yi harama da aikin hajji da umara tare menene dama mutum ya hada ya harama aikin hajji da umara tare Shi shine ya animu an ina yin tamattu'i faƙala umaru sai na umar ya ce hudita na sunnati ka an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka lokacin da za ka yi aikin hajji kai harama a lokacin tare da aikin hajji da umara wannan shi ake ce masa tamattu'i to wannan kuma shine abin da qur'ani yake faɗi za amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hajji. wannan shine at-tamattu'i na farko to da haka zamu ga cewa a suratul baqara Allah subhanahu wata'ala wancan nabiyu shi ya faɗa wannan idan ka saki mace ka kyautata mata sai ce wannan abin haqqan alal na haqqi ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah to sai malam yace fa hadha umaru ga umar nan yara yana ganin cewa anna hadhihi hiya sunna yana ganin wannan sunna ne bal a ababa wannan wa madaha hadha ar-rajula ya yabi wannan mutumin ma walam yanhahu bi hana shi ba qala sai ce hudita li sunnati nabiyika an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka وعن Umar بن عمر أنه سئل daga salim dan umar an tambaye shi an mutu'atul hajji dangane da mutuwa ta aikin hajji fa amara biha sai umarni yace a je ayi wannan dan sayyidina umar ne salim anibin umar salim jika ne wannan na sayyidina umar aka tambaye shi dan gidan abdullahi dan umar ne aka ce masa dangane da abin da ya shafi mutu'a ta aikin hajji fa amara biha sai umarni yace wanda ya tambaye shi kaje kai ba ko fa qila lahu sai aka ce masa innaka tukhalifu abaka ya kai kake sabawa babanka qala sai ce inna abi lam yaqul alladhi taquluna babana abinda ya fada kuke fada ba shi yake fada ba inna ma qala shi na umar ya ce afridul umarata ku kadaita umara ne min alhajji daga wa daga aikin hajji yana so ka kadaita umara daban aikin hajjiwa faja'altumuha antum haramun ku kuka magana umar mummunan fahimta sai kuka dauke ta kuka sata haramun wa aqabtum alaiha sannan kuke yin uquba akanta wa qad ahalla Allahu kuma Allah ya halatta wannan wa amila biha rasulullahi kuma manzon Allah yayi aiki da ita walamma aksaru alaihi lokacin da suka yawaita masa maganan umar ya hana umar ya hana ƙala sai ce a fa kitabullahi a haƙwa an yi taba an umar littafin Allah ya fi dacewa a bi koko sai da na umar ku duba to irin wayannan hadisan fa sai ka ga ɗan shi'a ya ji ya ɗauko sai ce wannan kuma wai mutu'a ce ta aure ai ga shi an ce wa amila biha rasulullahi sai ce maka annabi ya mutu'a to mutu'a wacce ta aure ko ta aikin haji sai dan a ya ɗauko hadisin maganar tamattu'i na aikin haji sai ya murda hadisin sai ya bashi ma'anar tamattu'i da ma'anar mai auren mutu'a haka suke wallahi haka suke a gani to shine wannan hadisi malam yace akarajahu al-bayhaqi fi sunan wa qala al-albani fi muqaddimati sifati salat rijaluhu thiqat fa naqulu sai mu ce ala fardi anna umar istihada fa akta a muƙaddara ma cewa umar ya yi istihadi ne wajen yana so a raba umara da aikin hajji sai ya kuskure fin nahai wajen hani an mutu a hajji dangane da mutu'ar aikin hajji ma maza to me zai faru Na hannu la da il ismata ahli sunna basu taba da awar rashin kuskure ba li umara ga umar wanda mun san cewa dalilin saukan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi akan Abubakar da Umar ne matsala ta faru suka daga murya a gaban Annabi Allah sai ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi amma Allah bai ce ya ayyuhal munafiquna ba ya ayyuhal ladina kafaru sai da yace musu ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sannan yaje can da suka gyara sai ya yace innal ladina yabudduna aswatahum inda rasulillahi ولائك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى to وينن wannan jaran da suka yi shi Allah bai ce mana kai bane wani sai zo ya ja ayar kawai ce ai tunda sun daga murya a gaban annabi ai munafikai ne shi Allah bai faɗa haka ba sannan ba inda annabi ya faɗa haka sai yake cewa bal naqulu muna faɗa maka ce Umar ya u kama ya u baqi sahaba yakan iya kuskure kamar yadda raguwar sahabbai suna yin wa suna yin kuskure hada idan na annahu aqta wannan idan mun kaddara cewa eh a dauka ma hakan ne ya kuskure ai yana yi ko ka taba ganin wani ahli sunna da yake da da'awar cewa akwai wani sahabi da bai kuskure cikin sahabban annabi lalacewa ce ma yanayin yasa Allah ya turo annabi dan ya gyara bi'ar bayan ta lalace dan Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wannan lamun ɗin lamun liftina ne sannan sai aka kawo fi fiya. sannan dalal ɗin aka yi masa sifa ya zama na'ad ne da manku don a nuna maka cewa ɓata ya kewaye al'ummar ta ko'ina dama da hagu kana kallon yadda rayuwa take ciki yanzu ku a ce an ɗauki mutum ana ta cinikinsa sai ka ce bujiminsa a kawo kuɗi to billahi yadda kaga wannan rayuwar ana yin ƙarfa-ƙarfa ko da annabi ya bayyana ƙarfa ƙarfar da ake yi An shine jahili ra'ayi almulku kawai liman qahara wanda yake da ƙarfi shi yake da magana in baka da ƙarfi baka da baka da magana haka ake ci to shine yake cewa ma za kana muradu umar idan to mai umar yake nufi kana muradu umar muradin umar yana nufin shine Allah yu'arra baitullahi anil umrati kada a tsiraitar da ɗakin Allah daga umara kaɗai fi yomin min ayyamis sanati a wani wuni daga cikin kwanakin shekara abin da yake nufi shine bai so a wofintar da ɗakin Allah a kyala ɗakin Allah ya zamanto babu wani lokaci daga cikin kwanakin shekara face sai an samu wanda yake aikin umara Fahimtar na nasa kanu idan karatu domin mutane sun kasance idan suka fita ilal hajji zuwa ga aikin hajji ya atamiruna ma Alhajji hajji sukan yi mai umara ne tare da aikin haji wahiyar mutu'atu mun san cewa kuma wannan shine tamattu inda ake magana sanda za ka yi haramun aikin hajji ka hada za ka yi niyan aikin hajji tare da mai tare da umara ba da zalika bayan wannan layi a tuna ila baikin lahi daga nan za ka ga mutum ba zai ƙara zuwa ɗakin Allah ba sai shekara ta dagayo fa'ara da umaru an ya hujju sai umar yake nufin yana so mutane su yi aikin hajji mufridina an gane mufradi ma'ana ka je kai aikin hajji shi kaɗai ba tare da haraman tare da mema umara a ciki thumma da zalika ya'tuna ila baitillahi tabaaraka wa ta'ala bi umratin bi safarin mustaqillin sannan yana so ka sake dawowa ka zo kai aikin umara da tafiya mai cin gashin kanta hatta la yabqa baitullahi a ariyar al-khalqi ta yadda kar a bar Allah ya zamanto ya tsare shi babu mutane a cikin. wannan shi shine hadin Umar ba. ya ga galibin mutane idan mutum zai je aikin hajji sai amfani ya harama da aikin hajji kaɗai tare da umara daga nan in ya je ya dawo ko da yana da halin da ya kamata ya je umara to ba zai ji ba to shine ne kokarin cewa to araba ka je aikin hajji ba tare da niyya na umara a haɗa ba in ka je ka dawo ka sake samun lokaci ka sake yin tafiya mai cin gashin kanta ta umar kaɗai wannan shi ne abin da sai na umar yake nufi fannahi min umar nahi hanin da umar yayi lam yakun naha nahi ta harimin ba hani bane na haramci wa inna ma kana ra'ayin ra'ahu fahimta ce yake ganinta wa zanna anna hadha al-amra kuma sai yake ganin wannan al'amarin wato afdalu shi a gurinsa ya fi wala yi atabu alaihi ba yadda za ka yi a zargi sai na umar akan wannan bal kad zakarna annahu mun ambata cewa shi sai na umar lamma hajja subai min ma'abarin mutamatti'an lokacin da shi wannan yayi ainihin wato aikin hajji, yana mai yin tamattu'i qala lahu umar hudita li sunnati ka kunga umar ya ce an shiryar da kai zuwa ga mai zuwa ga sunnar annabinka kenan kun ga yanzu idan dan shi'a ya zo ya ce maka umar ya hana mutu'a ta aikin hajji farko tukun na ƙarya ne umar bai hana ba fahimtar umar akan matsalar yana ganin a a ifradin aikin hajji shi kadai kamar yadda ai ifradin umara ita wa ita kadai ita ce fahimtar sayyidina umar dangane da wannan matsala din wannan shine abin da ya faru akan wannan matsala kun ga babu iskali yanzu akan wannan da haka duk wanda ya zo ya ce maka umar ya hana umara wato ya hana mutu'a ta aikin hajji to ƙarya yi wa na umar balma hatsali gashi ya ga wani yayin harama aikin hajji tare da umara ya ce hudita na sunnati ka. kenan me ya kare ba cewa umara wannan tamattu'in sunna ce sunna ce ta annabi saboda ƙur'ani ya ambace ta ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi na biyu saniyan nabi mutu'atun nisa'i mutu'a ta mata wanda nan ne ake dagan da su mutanen sun ce innan na am an hasabata an ali lallai hani ya tabbata dangane da an rubu mutu nan haifu qala libin abbas lokacin da ya ce wa abdullahi dan abbas lamma a annahu yubihu mutu'atan nisa'i lokacin da ya ji yana halatta cewa ya halatta yin ainihin wato auren ainihin wato mutu'a na ainihin wato matar, an gane lokacin da yake jin yana yin wannan me yake ce masa ya ce masa mahalar ba a hankali yabna abbasi fa inna Rasulallah qarna ha an ha yawma khaybara annabi ya hani akan ta ranar khaybara wa alluhumul humurul ahl al insa ce sannan annabi ya hani dangane cin naman jakin gida to a auren mutu'a kamar yadda muka sani yana da matakai da Allah maɗaukakin sarki annabi ya faɗa da bakinsa ya ce ni nake muku izini da ku yi auren mutu'a sai ya ce to ku sani daga yau Allah ya haramta wannan har zuwa ranar tashin alkiyama to shi ne yake faɗa ya ce wa kazalika hadisi salmatu binin aku أن النبي حرم المتعة على آم أوطاس الشكرة أوطاس النبي حرمت أورا متعة وكذلك رواه صبرة الجحني أن النبي حرم المتعة آم الفتح يا حرمت متعة وتشكر الفتح وفي رواية أو الرواية قسم دوياك ساموان أبو دي حلتك يا حرمت يذو ساك حرمت يا حلت أنبن مسألة قدابي matsalan kallon alƙibla sai matsalan auren mutuwa wannan mun san da cewa alƙiblar musulmi ba ba ina bane ba kaba bane ina ne baitul maqdis to yana cikin hikimar Allah dama shine halatta auren mutu'a a zo a haramta shi kamar yadda yana cikin hikima ta Allah kallon baitul maqdis a matsayin alqibla a zo a ce a yi mai a juya Allah ya faɗi cewa kafin matsalar ta faru sai da ya ce sai ƙulis su faha uminan nasi dama wawaye cikin mutane za su yi ta magana ma wallahun an ƙiblata himul lati kanu alaiha a wani irin addini ne ya ra'i kuna kallon wannan alƙibla kuma ta ku dawo ku ci gaba da kallon nan Allah sai ce ƙullin lahi al-mashriq wal maghrib ya hadi man yasha'u ila siratun mustaqim sai ce wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma wasan duk wanda ya ce maka yana neman dalili a ƙur'ani ina ne aka ce sahabban annabi dukkan su adilai ne ka ce masa menene ma'anan wasat shi yasa zaka ga malamai suke fassara shi udulun khiyar adilai wayanda suke zababbun da suka fi kowa domin ko a kotun duniya a cikin abin da ke bayyana idan ka je gaban alkali za ka ba da shaida mutumin banza ki alkali ke da ya ba da shaida ko mutumin da ta bayyana ga alkali cewa adali ne ne to in a duniya sai mutumin da adalcinsa ya bayyana ga alkali zai ba da shaida to ta yaya Allah zai yadda mutanen banza a gaban shi a kotun shi gobe alkiyama mutanen da ba adilai bane su za su ba da shaida a gaban Allah ai bai yi shi yasa yake wa da ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar rasul 'alaykum shahida da ku ba da shaida kan mutane sannan annabi ya zo ya ba da shaida akan ku kaga idan su din ba adilai bane ba mutanen kirki bane kuma annabi ya zo ya ba da shaida akan su ita ma matsala ce saboda haka abu biyu su ba da shaida a gaban Allah Allah ya karbi shaidar waɗanda ba adilai ma sannan annabi ya zo ya shaida akan mutanen da ba adilai ba kuma duka matsala ta haɗa ta ɓangare guda biyu ba yadda za a Allah ya haɗi wannan sai shi yasa sai Allah ya ce wa ma ja'alna qiblata allati kunta alaiha ba komai sanya muka sanya wannan alqibla ba illa lina alama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibai dan mu gane waye ke ba annabi waye da kibin annabi to haka wannan matsalar yanzu ba komai yasa Allah ya halatta ta ba harshen annabi aka kuma ce haram ne illa ni na alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai sai dan akan waye bi ba annabi waye bi kibin annabi sai ahlus sunna suka hakura sai suka dawo suka bi manzon Allah annabin da yace ya halatta suka yadda da halaccin yace ya haramta suka yadda da wa da haramcin ɗan shiya suka ce ina ai a tafau ba su yadda ba da wasu suna nan kan wancan abin na farko suka zo suka yi sharri suka yi tsage suka ce sai da na umaru shi ya hana wannan suka ce shi ya hana to shi ne ya ce wa fi ruwayatin annabi ne ya ce in ni kada azimtu lakum filistin ta iminin nisa ini nake muku izini ki auren mata sai ya ce wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyamati to Allah ya haramta wannan har zuwa ranar tashin alkiyama an gane a cikin ƙarashin hadisin annabi ya ce duk wanda yake a gurin shi akwai matar mutu'a to ya raba da ita shi wannan sahabin da yake magana saburatul juhani yadda qur'ani yake da sababin nuzul hadisi ma yana da sababul mai sababul wurud a shekarar da wannan abin zai faru annabi ya musu izini suka je bayan sun dawo ne annabi yake ce musu ni nake muku izini nake cewa ku da kuma ku sani daga yau Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan ilayomin yawmil qiyamati da haka duk wanda yake a gurin sa akwai matar da ya aura ta mutu'a to ya hakura ya rabu da ita in ya bata wani abu in ji manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama kada ya kuskure ya karbi wani abu da ya bata fa umaru naha anil mutu'ati umar ya hana ya hana auren auren mutu'a fa kana ma za sai me ya faru fa umaru naha an shay'in naha anhu rasulullahi umar ya hana abinda Allah ya hana ni yanzu a qur'ani ba Allah ya ce wala taqrabu zina ba kada ayi zina ya sai kana samu karfin mulki sai ka sa doka duk inda ka san wata madakata ce ta banna sai ka ce to daga yau kada wanda ya tsare sai wani ya je ya shiga cikin rediyo sai ya ce ai kai ne ka hana kaga wannan bai adalci ba kamar yadda fitar da yahudu daga jaziratul arab umar ya yi ne da umarnin manzan Allah saboda annabi ne ce la'ukuri jannal yahuda wallahi sai na fitar da yahudu daga jaziratul arab amma annabi da ya faɗi wannan shi bai ba lokacin da annabin ya bar duniya umar ya mu dama sai ya fitar da su to sai ka zo ka ce a'a ai umar ne ya fitar da yahudawa daga jaziratul arab idan ya fitar da su da umarnin waye aiki ya fitar da su da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani ya fitar da su to shine yake cewa fa umaru naha anhu an shay'in naha anhu rasulullahi naha an shay'in naha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala Allah ya hana abinda Allah madaukakin sarki ya hana ni an umar Allah ya hana annabi yayi ya yi hani akan wannan ainihin wato abin shi yasa sai da na umar ya hana za mu ga cewa haitu ƙala inda Allah ya ce wallazi na hum li hafi hafizuna wanda suke kiyaye farzojinsu sai ce illa ala azwajihim sai ga matansu su. min aw ma malakat aymanuhum ko abinda damar su ta mallaka to fa innahum lallaisu ghayru malumina ba ababen zargi ba fa man ta gawara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ba bayan wannan ba ko baiwa ko mai ko matarka to fa ula'ika humul aduna wa'annan sune in ta'adda in ta'adda to fa sammahu Allah adina sai Allah ya kira su yace musu masu wuce gona da iri wa hum wanda haka akwai ayoyi a cikin Qur'ani ai zaka ga hadisan da suke kafa hujja da shi shi jabir bin samura da yake cewa wai sun yi auren mutu'a da tafin hannu na abinci da waye da waye da waye kaga wa'ancan hadisan suna nuna maka karancin cewa ko yaya abu yake ana iya auren mai auren mutu'a da shi ko to dan ka ga da haramun ne Allah ya kulle wannan kofar in ka ci wannan ayar ai a makka ta sauka ita kuma wannan ayar da ake magana da suke kafa hujjar ita a madina ta sauka to ai a cikin ayoyin madina ba a cikin ayoyin madina ba ne a suratun nuni Allah yake cewa wal yasta'afifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min wa'anda ba su da iko su kame har sai lokacin da suka samu min falala inda a ci ana yin auren mutu'a a lokacin eh kuma za ka iya ɗiba cikin tabin hannu ka bayar eh ai aure zai yi wa a ce akwai wannan bai bai da cikin tafin hannu na abinci wanda zai ar kaga baiwa inda a ce ana yin auren mutu an Allah ba zai ce wa an kihul ayama minkum ba wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayyukunhum Allahu min Allah ba zai faɗi haka ba a gani saboda in talauci ake cewa in suna da talauci Allah zai azarta su to ai ba iskali ai kawai ka kamfaci abinci cikin tafin hannu ɗaya ka bayar a ɗaura aure shi kenan ba a ishkali wanda yake nuna cewa wannan abin ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne to wahum ɗan shi nan ya dillu na bi ƙaunin lahi ta baraka wata ana suna kafa hujja da wannan ayar fa mastamta'atun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi da shi amma su suna fassara abinda kuka yi auren mutu'a da shi to fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ujur ɗinsu an fahimta ai sai suka fassara ujur jinga shi yasa suke kiran macen mutu'a al-musta'ajara yadda ka san yanzu ka je ka samu yar gudu ibni a hanya koyi jinga da ita ka biya ta ka je ka gama amfani da ita ka sallame ta haka matar mutu'a take almusta'jara eh lalata al-musta'ajara haka suke suna kawo hadisan ƙarya cewa asma binta abubakar ta auren mutu'a wane ne wane ne duk wani wanda za ka ji an ce maka cikin sahabbai bayan annabi ya bar duniya ya tsaya kan wancan mawkifin to akwai dalilan da ya sa ya tsaya kan wancan ainihin wato mawkif kuma ya kun ga mun yi muƙabala akan wannan matsalar da wancan ɗan shi a wajen awa biyar da rabi akan auren mutu'a ya tabbatar da cewa sai da na alibi ba na na fatima ba ce ba alhassan bai yi ba alhussainuwa bai yi ba sannan ga kuma darajoji da suka kawo na maganin auren mutuwa ɗin eh, da falaloli cewa idan ka auri matar mutu'a ka je ka sadu da ita kai wanka to wannan adadin ruwan na kawatsa Allah zai halicci mala'iku da wannan ƙwayar ruwan banda neman maka gafaran Allah ba abinda za su dinga yi amma kuma wannan fa adadin mala'ikun fa shi a matsayinsa na mabiyin shi'a shi yana samun wannan falalar imamin da kuma yace yana koyi da shi a shi'a shi fa bai samu wannan falalar fa dan fa bai auren mutu'an ba ba bai ba to wannan shine abin da suke to shine sai Allah ya yace fala junaha alaikum babu laifi gare ku wala junaha alaikum fi ma taradaitum cikin abin da kuka yarjejeniya bihi da shi min ba'd al-farida bayan abin da Allah ya farlanta ana sadaki kafin ka auri mace ka alƙawari zaka siya mata kaza zaka yi mata kaza zaka yi mata kaza shine wanda Allah ya ce wala junaha alaikum fi ma eh, bihi min eh, fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida inna Allah kana aliman hakima to babu babban masifa irin a ce zance na Allah ya zo a siyaƙi ɗaya ke tafiya babu abin da ilalata siyaƙi ka zo ka cusa wani abu a ciki don biyan buƙatarka wannan shi ne babban matsalar malam ya ce wasu dilluna suna kafa hujja bil ƙira'ati da ƙira'a na famastamta'atun bihi min hunna abin da kuka yi auren mutu'a da shi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne hunna uzura hunna farida ku ba su wato sakamakonsu wannan wa ainihin wato wajibi ne dole ne shi ne sai ce na ƙulu sai mu ce musu inna hadihil qira'a wannan qira'a da suke kafa hujja da ita ghairu mutawatira ba ce. bace walaysa min alqira'ati sab'i ba ta cikin qira'o'i guda bakwai wala min alqira'ati ashri ba ta cikin qira'o'i guda nawa goma fahiya qira'atun shazza Ƙira'a ce wacce take shazza duk wanda kuma ya sani da zaran an ce ƙira'a shasa ce tana daga cikin anwa na abin da bai inganta ba wanda ba a yin aiki da shi wahiya sannan ita wannan ƙira'ar mu'aradatun bi ƙaulin nabi ta ci karo da faɗar annabi sawa'un kana bi hadisa ali aw salama ibn al-aqu aw sabratu al-jahni aw sahabban da suka ruwaito hadisan da annabi ya hana auren mutu'a wannan aya ta ci karo da maganganun to mu sake komawa suratun nisa'i mu bibiyi ayoyin za mu ga cewa kafin wannan ayar da Allah ya yi magana ta 23 za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya fara maganan aure tun daga aya cewa in khiftum Allah ta kusidu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ta ma sai ya ce mai fankihu ma qabalakum wannan fankihu ɗin da ake magana aure ne na haƙiƙa ko auren mutu'a ne kun aure ne na haƙiƙa ba auren mutu'a bane Banki ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu da yace wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila ba mata sadaki wannan ana maganar a munasaban auren mutu'a ne ko aure na haƙiƙa kaga aure na haƙiƙa ba auren mutu'a ba to har ya je inda yake cewa ta ma hatta idza balagun nikaha ku jarrabi mai marayu lokacin da za su isa aure lokacin da za su isa auren mutu'a ko aure na haƙiƙa kaga aure na haƙiƙa ba auren mutu'a ba in ka kalli siyakin ayoyin tun daga farko to har maganar abin da ya shafi gado ya shigo kuma Allahu fi auladikum lizakari muslimi hazil unsayni dan da za a yi gado eh zai gado ai kaga sun faɗa sun ce dan mutu'a zai gado haka suka faɗa ku amma kuma sun ce matar mutu'a ba ta gado to wannan nassi ne ya ba dan gado wani nassi ne ya haramta mu uwar gado domin a tsarin Allah shi da yace kuma Allahu fi auladikum lizakari misl hadd al-unsayni da ya gama raban sai yace walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu ko falahunna rubu mimma tarakna min ba'd wasiyatin yusina biha aw lin walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'd wasiyatin tusuna dalili ne ya ba ɗa gado wane dalili ne ya hana uwa gado kuma matar an ta aure ce kun ga ba wannan dalilin da haka aka zo aka gama maganan gado don ka gane cewa ana maganan aure ne na haƙiƙa to inda Allah ya fara magana tun daga ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarithu nisaa bai yiwa ku gaji mata tilas wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin sai ce wa ashuruhunna bil ma'ruf wannan mu'asharar da Allah ya ce ayi da mata ta hanyar da ya dace da shari'a mu'ashara ce ta auren mutu'a ko mu'ashara ta aure na hakika sai ce fa in karihtimuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan min khairan kaseera sai ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin kaga ana maganan aure ne nawa na hakika in ka nufin musanya wata mata da wata mata ba maganan matan mutu ake ba wa ataytum ihdahunna min in tsaran ka ɗauki dukiya mai yawa ka bata Allah sai ce fala ta'khudhu minhu shay'a kaka karbi wani abu ata'khudunahu butanan wa isman mubina ta yaya zaka karbi abin da ka bata ta hanyar zunubi da ƙirƙiran ƙarya wannan wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan min abin da ya faru na mu'asharar aure da aka yi kuma kai kace ba ka santa za ka rabu da ita ba ka buƙatar ka karɓi komai a ta, sai Allah ya kira wannan abin ya ce wa a kasna minkum min saƙan galida to sai ya zo ya ce wala tankihu huma na ka ha'aba'u da ya yake kakku a aure matan da iyayenku suka aura wannan ana maganar a lokacin aure na haƙiƙa ne ko auren mutu'a ne aure na haƙiƙa ne ba auren mutu'a ba ne wala tankihu huma na ka ha'aba'ukum minan nisa illa ma qad salama innahu kana fahishatan wa maƙatan wa sa'a sabila da sannan sai aka zo aka lissafo hurrimat alaikum ummahatukum iyaye da aka ce an haramta a aure su aure na hakika ne aka haramta a yi da su ko aure na mutu'a aure na hakika ne hurrimat alaikum ummahatukum kun ga wa banatukum da 'ya'yanku ku wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum min ar-rada'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurukum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al illa ma salafa inna allaha kana ghafurur a cikin waɗannan da aka jero aka ce ba za a aure su ba za ku ga akwai waɗanda haramcin auren haramci ne mu'abbad akwai haramci mu'akkad domin yanzu cewa wa an tajma'u ku hada bainal uktaini tsakanin yan uwa guda biyu kana aure da ya ka auro kanwa ko kana aure da kanwa ka auro ya cewa ku hada tsakanin yan uwa guda biyu wannan haramci ne mu'abbad ko haramci ne mu'akkad mu'akkad domin yana da lokaci shi yasa da bai halatta ba ka haɗa yadda ƙanwar lokaci ɗaya amma ya halatta in ka rabu da yar ka auruwa sannan ya halatta in ka rabu da ƙanwar ka auruwa kenan auren ƙanwar in ana tare da ya haramci ne mu'akkad yana da lokacin da in ba a tare da biyar ana iya zama da ƙanwa in ba a tare da ƙanwa ana iya zama da ne amma hurrimat alaikum ummahatukum mahaifiyar mutum kaga wannan haramci ne mu'abban har abada in daga kai sai ita a duniya ba yadda za a yi aure ya shiga akwai haramci na har abada to in ka kalli siyakin wannan za ka samu cewa ana maganan aure ne na hakika ba maganan auren mutu ake ba to sai Allah yake cewa wal musanati minan nisa'i sai ka tangaggun matan auren wasu kaga wannan matar auren wani lokacin da take gidan aure haramci ne mu'abbad ko mu'akkad mu'akkad saboda yanzu da take da aure ne haram amma lokacin da ba matar aure ma kana iya wa kana iya aurenta shine wal muhsanatu minan nisa'i wato da katangaggun matan auren wasu haram ne sai Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka sai ce kitaballahi alaikum wannan dokar Allah ce akan ku wa uhilla lakum amma an halatta muku mawara a zalikum duk abin da ba waɗannan da aka ambata ba wannan kun ga ana maganan auren mai aure na haƙiƙa ne an tabtagu ku neme su bi amwalikum da dukiyanku musini na gaira musafihina kuna masu yin auren su ba kuna masu yin zina da su ma sai Allah yake ce to fa bihi abinda kuka ji daɗi da shi na auren matan da kuka yi fa'atu hunna ujura hunna farida to ku ba su sadakinsu da Allah ya farlanta kalman ujur da ta zo a cikin ƙura'ani wajen kusan gwal wurare bakwai babu inda Allah maɗaukacin sarki ya ambace kalman ujur ba da ma'anan sadaki ba sai guri ɗaya kawai cikin solotu tare. an fahimta lokacin da yake maganar abin da ya shafi shayarwa to sai Allah ya kawo wannan kalman. a matsayin ujur ba sadaki ba amma duk inda kaga kalmar ujur a ƙur'ani to tana maganar abin da ya shafi sadaki ne wanda kuma za mu kawo to sai Allah ya faɗa yake ce fa'atu hunna ujura hunna farida ta ku ba su sadakinsu wannan an farlanta shi dole ne sai yace ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku fi mata taradaitum bihi min ba'adul farida cikin abin da kuka yi rajejeniya da mata bayan abin da yake na wajibi ne na sadaki sai yake cewa wato inna Allah kana aliman hakima dan ka gane maganan aure ake na hakika ba auren mutu'a ma sai Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan wanda ba shi da wadatar da an yanki hajmu mu'sanatil mu'minati ya auruwa mace mu'mina sai Allah ya ce fa mimma malakat aymanukum kaga wannan ayat ta yi daidai da wannan ayat da muka karanta illa ala azwajihim aw ma min aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru malumin faman ittaga wara azalika fa ulaika humul mi kaga in ka ce waccan ayar a makka ne to ta madinan da kake kokarin kafa hujja da ita ka kalli siyasi wa man lam yastati minkum dawlan wanda ba shi da wadata tunda auren mutu ana yi ko da tafin hannu na abinci kaga maganan akwai wanda za a ce saboda talauci tafin hannu na abinci ma bai da shi eh to in baka da tafin hannu na abinci kuma aka ce aure ne to da me za a ciyar da matar to sai Allah ya ce wa man lam yastati minkum dawlat an yanki hal musanatil mu'minati sai ce fa mimma malakat aymanukum to abinda da mafi sai ne ta mallaka kaga yayi daidai wannan ayar kamar yadda maka faɗa illa ala azwajihim aw ma malakat aimanukum sai yace min fatiyatukumul mu'minati wato a ɗan matanku masu imani ko bayi masu imani sai yace wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd sai yace hunna kun ga ku aure su maganan aure na hakika ake ku auren mutu'a kun ga bi izni ahlihinna waccan kalmar da yace fa atuhunna ujurahunna anan sai yace wa ujura ujurahunna ku ba su ne sadakin su kaga a siyaki ɗaya ne aka ambaci ujur aka ne ujur amma mutanen nan da yake matsiyata ne sai suka zo suka ɗauki wannan kalmar ujur ɗin sai suka ba ta ma'anar da suke so da ma'anar jinga ba yadda za a yi ka kalli siyakin ƙur'ani haka idan ka biyo ayin nan ka zo ka fassara wannan auren temporary mari da ma'anar cewa wai abin da ake yi ba masamta a tun bihimin hunna wai ana nufin abin da ka yi auren mutu'a da shi to ka ba ta abin da kuka yi jinga da ita shi nan kuna kallon musibin da ke faruwa a ƙasashen da suka yi tinakin shi'a eh kuma yanzu da ni da kai yanzu nan wajen ba wanda bai alfahari ya nuna mamarsa ya nuna babansa saboda ya fito ta hanyar aure shekara nawa wanzu ana shi'a a Najeriya Don Allah ka nemo min dan shi'a a din Najeriya da yake tuciya da alfahari shi dan mutu'a ne wallahi su ma sun sani Waje wasu kai kanan ha'am anfusuhum zulman wa'uluwa wallahi bakin su yana musu ne cewa auren yana da kyau amma wallahi zuciyarsa ta gamsu ba cewa a yanzu Allah ya halatta auren a ci gaba da shi yasa wannan auren da Allah ya faɗa a farko fanki fankihu ma tsabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba ka ga didda yana alfahari da zuwansa duniya ta wannan hanya idan ko akwai mutum ɗaya a Najeriya da ɗan shi'a ne ta hanyar mutuwa aka aure shi kuma yana alfahari da wannan hanyar da Allah a fito a nuna mana shi ya fito ko a social media ya faɗa adireshinsa ni ne wane wane ga gidan da na fito ni dan mutu'a ne mamata wanci sannan in faɗi sunan baban da yi mutu'a da mamar amma yanzu duk wanda ke nan kowa an wata munasaba ta kama yana iya faɗar shi ɗan wanta ne mahaifinsa wa wani ba ka ba ko zuwa aka yi wani abu ya taso yan jaridu za su fi da kai an kakara ma kyamara to akana makallawa muna so mu dai cikakken sunanka sai ka ce alhamdulillah to ni suna nawa ne sunan mahaifi nawa ne sunan mahaifiya ta wanci an haife ni a gari kana saboda kana iya faɗan wannan rekod din dan ka fito duniya ta hanyar aure ka taba ganin an ka kara mu wani kyamara da a ne da shi a faɗi ya faɗi tarihin sa ya ce to alhamdulillah ni dai ba ni suna nawa ne sana abu na biyu ni dan mutu'a ne babana kuma shine wani kuma mamata ita ce wanda ita ta haife ni ta hanyar ta hanyar auren mota ai na kware na kowa ne mugu kuma sai mai shi yawa yasa ba wanda zai dai alfahari da wannan hanyar a matsayin wai hanyar arziki ya zo duniya shi yasa manzan Allah ya ce ni ne muku izini na ce ku yi kuma daga yau ku sani har ranar tashin kiyama Allah ya hana to za ku ga Allah sai ce fanki hunna bi izni ahlihinna sai ce wa ujura hunna bil ma'ruf sai ce muhsanatin musafi musafihatin wala muttakhidati akhdan kuna masu auren su ba kuna zina da su ba ko ku rike su kuna dajiro da su sai ce fa idza ustinna fa in bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma al fa musanati min al'adabi. sai ce zalika liman khashiya al anata minkum wa an tasbiru lakum wallahu ga rahim me ya kawo maganin kai haƙuri ana maganan aure eh a ce zalika liman khashiyal anata minku ai tunda magana ce ake cewa in baka da wadata to ya za a ce wanda zai aure a ce ko rabin tafin hannu na abinci ba shi da shi to wannan ita ce kalmar da suka juye suka ba ta wannan ma'ana to wannan kalmar kuma ta tamattu innan babu inda ta zo a cikin alkur'ani da wannan ainihin wato ma'anar a cikin ainihin wato alƙur'ani babu inda wannan ainihin wato kalmar ta zo misali mun kawo ayat ɗazu ko cewa fa'iza amincin faman Da dala za mu fassara ta mace idan kuka samu aminci to wanda ya auren mutu'a zai yi ba zai yi ba to haka in bai yi wa a yi waccan fassara to haka ma ba zai yi ba a nan wajen famastamta'atun bihi min hunna mace abinda aka auren mutu'a da shi nan istamta'a da ma'anan abinda ka ji daɗi na auren mace da kai shine abinda ake magana wanda akwai ayoyi da yawa a cikin Qur'ani zaka ga Allah yana sayo mai ashiruhum jami'an Lanar da Allah zai tashi mutanen duniya gabaki daya yace ya ma'asharal jinni zai ce qad istakasartum min al-insi ya ku taran aljanu kun yawaita batar da mutane wa qala awliya'uhum min al-jinni wanda suka jibinci al'amarinsu daga cikin aljanu za su rabbana istamta'a ba'aduna bi ba'adin kun ga istamta'a ba'aduna bi ba'adin aljani ne da mutum Allah sai ce istamta'a ba'aduna bi ba'adin shin sashi ya ji yadda juna daɗi ko ko sashi ya yi auren mutu'a da sashi Ka ba za a wannan fassara ma kuma istamta'a istamta'a wa balagana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha a rabbu ko illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun ali. sannan ya ƙara cewa kallazina min qablikum kanu a ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada sai yace fastamta'u bi khalaqihi nan wadan suka ji daɗi da rabon da Allah ya diba musu ko suka yi auren mutu'a da haka tu bi khalaqikum kama stamta'a allazina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kalladhi qalu kaga ba za ka zo ka masara shi ka ce ai sun yi mai ba sun yi auren mutu'a mutanen annabi ainihin wato hud Allah madaukakin sarki ta fa ha fa qala tamatta'u fi darikum kaga da suka soke taguwar Allah sai yake to tamatta'u auren mutu'a aka ce shi ya kai su ji daɗi fi darikum salasata ayyamin zalika wa'adun Waje وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله mutanen maka Allah ke faɗa mu wannan don sai da ya yace alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa a hallu qaumahum sai ya yace musu qul tamatta'u fa inna masirakum kaga qul tamatta'u ku ji daɗi ne ko ku yi auren mutu'a eh zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa ya ya'lamu ka su. ya tamatta'u su ji daɗi ko su auren mutu'a li yakfuru bima atinahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamu da sannu za ku ainihin wato sani wanda wannan ya zo cikin suratun na hali, akwai kuma irin wannan a suratul ankabuti li yakfuru bima atinahum ya liyatamatta'u fa ya alamu. sannan li yakfuru bima atinahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamu sannan Allah ya ce wa munafiqun lan yanfa'akumul firaru in farattum min al-maut aw al wa idan illa qalila sannan da ya zo magana ɗan adam cewa wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi idan idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u mai min qabl wa ja'ala lillahi andadan li yudilla an sabilihi Allah sai ce qul tamatta bi kufrika qalilan innaka kaga ka ji daɗinka ka da kafircin kaɗan kaɗan kana cikin mai wa yau mai ƙoradun ladina kafaru alannari a zahabtun tsaye ba ta kofi hayata kuma duniya wasu tamta'atun kaga ba za ka ce kuka yi mai ba kuka yi auren mutu'a ba an gane inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai yace walladhina kafaru yatamatta'una wa Ka kaga kafare ma suna yin mai suna yin mutu'a tunda fasara ra'ayi ta yan kala Ya yatamatta'una wa ya ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru shi yasa Allah yake cewa fi samud idza qila lahum tamatta'u hatta hin sannan Allah ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum dama ku ci ku yi mutu'a wa innakum mujrimuna ko ba shi shikenan ba kulu wa tamatta'u qalilan innakum min innakum mujrimuna to ba yadda za a yi ƙur'ani ya karɓi irin wannan shirman da suke yi to in mun tafi ƙarƙashin maganan wilaya da za a yi to haka irin wannan siyaƙin shafi ne fa sukutun guda tun daga farkon shafin ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya sai sai suka je suka ɗauki kalman inna ma waliyukum Allah duk aya ita ce mafi girma a Qur'ani da shi a ta dogara da shi wajen gina imamanci ita ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu to ran da muka zo kan ayar haka za mu ɗauko shafin za ka gani can da ya ce la tattakidu yahuda wani nasara auliya yayin da ya hana ya ce kakkurke su a matsayin masoya an tambayi Allah wa za a riƙa sai ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu na amanu amma yan shi kai suka zo suka ɗauki kalman wulayar anan sai suka bata ma'anar ai ana nufin ainihin wato shugaba ake nufi a wannan ainihin wato ayar haka suke yi suna mummurda ainihin wato abubuwa su jujjuya ainihin wato abubuwa wanda bai ainihin wato cancanta su ainihin wato juya su ba da makamantansu wannan haka suke yi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga ainihin wato san zuciya Allah ka tsare mu daga san zuciya da haka za mu ga kamar yadda na faɗa da mu ga cewa kalman ujur ɗin da muka kawo a ƙur'ani za mu ga cewa Allah subhanahu wa ya ambace ta a gurare na faɗa na ce babu inda ta zo da ma'anan cewa a ɗauki mutum aiki a biya shi eh, shi kuma yaƙi ne zai fassara maka mai take nufi amma yanzu nan gurin na fa'atu hunna ujura hunna ai kun fahimci ujur ɗin ba ana nufin jinga ba sadakin ne Allah ya biya shi mai kira shi mai ya kira shi ujur ɗinku saboda la'akari da ayar da ta zo a baya shi ta ma an kira kalaman ujur da ma'anan mai da ma'anan ainihin wato sadaki to da haka zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul ma'ida da yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum sai yace wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum me Allah yace idza ataytumuhunna nan maganar da Allah yake yi shin yana maganar ya halatta mana yin auren mutu'a da matan ahlul kitabi ko ko aure na haƙiƙa ne wannan auren na haƙiƙa ne shine yace wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna idan kuka ba su sadakin su sai Allah ya kira wannan sai ya ce masa mai uju sannan za mu ga Allah ya ce wa ya ayyuhan nabi inna ahlanna laka azwajaka allati atayta da ka ce annabi yana ɗaukar mata ya jinga da su ya biya su ne don yin amfani da su hasha wa kalla ina ba ta an fahimta to za ku ga babu wannan sannan da cikin suratul muntahina ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna har ya je inda ya ce wala junaha alaikum an tanki tankihuhunna babu mai laifi ku aure su idza ataytumuhunna mai kaga aya ta fito fili an kawo kalman annikahu sannan aka kawo mai ujur a muqabilin nikahu wanda yake daukar ma'anan mai ma'anan sadaki to inda kawai ta zo shine askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna Wa'in in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna fa in arda'ana lakum idan suka shayar muku da me da dan sai Allah ya ce fa atu wa atamiru bainakum bil ma'a wa in ta'asartum fa satarji'u yanzu kaga siyaki ya nuna maka ujur anan wajen matar da aka ɗauko ta shayar saboda faɗin Allah cewa fa in arda'ana lakum fa atuhunna me wanda yake nuna cewa aikin da ta yi na shayarwar. amma duk inda kaga kalmar ujur a ƙur'ani, aka yi idafasta zuwa ga mata in ba wannan ayar ba to yana maganar sadaki ne Allah ka raba mu da bata Allah ka raba mu da zuciya ɗaya daga cikin matsalarsu ba su da hazzi kan littafin Allah daga mutum ya haddace tarihin iska ya san tatsuniyoyi tiriyan tiriyan amma matsalarsa shi shine ƙur'ani ne bai iya karanta wata ayan ma in kada sai ce tana cikin suratul baƙara, kuma tana cikin suratul gafi eh, ya ba ta lamba da komai ce tana cikin suratul baƙara, haka take Allah ka shirya da mu Allah ka raba mu da son zuciya ana nuna lokaci yayi wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh